A shirinmu na ƙananan sana'o'i, a yau dandalin VOA bakoncin wata matashiya Bilkisu Isa mai gadon zinariya aka samu, wacce take sana'ar sayar da kayan yara. A lokacin da na iske ta tana taimakawa 'yar wata reno. A hannu guda kuma takan taimakawa 'yan uwanta reno a wuraren ayyukansu. Yau bakoncin wa muka samu. Sunana Bilkisu Isa. Bilkisu Isa. Wacce aka fi sani da? <laughs> na ji ana miki ikiya mai gado ko? eh me yasa ake ce miki mai gado kawai suna ne tun na yarinta kuma na inkiya su nan da bilkisu mai gadon zinari awo mai gadon zinari ya ce? <laughs> eh um, sana'ar me kike yi <laughs> ina sana'a da haka kamar haka kayan yara mm. ina siyarwa ka in makaranta suna zuwa su siya sai me kuma naga kamar kina reno ko sana'ar me kike kika ce kayan yara nake yi haka Eh. na gida haka kamar su alawa su wannan su dan garin biskit ne su mm. cingon ga ki matashi ya misa kike wannan sana'a kawai dan in taimaki kaina haka in ringa samun dan na kashewa kin yi boko eh min san boko karatun ki na boko iyakaci na sakandare um, sai biki karasa ba eh me yasa biki karasa ba kawai dai Allah ne dai ya sa ban ci gaba ba jarabawa ce ba ta yi kyau ba ko kaka eh gaskiya dai bata kyau ba amma dai da dai bata yi dai kyau sosai ba credit na kika samu a lokacin mm. na samu sis shekara nawa kenan da kika kammala secondary school 2014 kin yi aure ne a'a um, rashin samun gurbin karatu ne sai ke sana'a ko kuwa damun dai kina da ra'ayi a da ma tun ina yin abu na a gida haka ina ga wani ina dan sana'a kamar shekara nawa dai a ba wani dadewa ne ba kawai dai bai fi shekara ɗaya ba haka na fara saboda karki zaman ka'i saboda kan zaman banza saboda zaman banza ba shi da daɗi um, wani kwas ke son ki karanta eh wani kwas ke son ki karanta misali kin samu daman ci gaba da karatu ina so in wannan zama ka ko likita mm. ta yanzu wani asa kike na cikakken zama likita saboda yanzu dai tun da dai ban ci gaba ba mm. ina zaune a gida ban dai ci gaba ba gaskiya mm. amma da dai na samu ina so in wannan to ko sana'ar da kike yi kina yi ne don ki tsara ki ci gaba da karatu a ina yi ne kawai don in harkar rayuwata da shi to me da me kike yi na harkar rayuwata ki <laughs> kamar haka dan kudin kashewa ai baka rasa shi ba ba ke tambaya a gida eh ba sai ka tambaya wani abu in ka tambaya ai wani abu ba sai ka tambaya amma kin san da wuya ki ga matasa suna sana'a banda wannan ba wani dalili da yasa ki sana'a gaskiya ba wani dalili da yasa to a sana'ar um, me burin ki ina so in ga na daukaka haka ina sana'a ta ina business ina a gida wani irin business haka ko wanda ya ci gaba ne ma ba wai lalle sai kayan yara ba haka kamar haka da na fara da na fara ma zuwa koyi dinki haka mm. ina zaune a gida a ringa kawo mini ba wai sai na fita ba ma mm. nake dinki to ya dinki har yanzu ki gama koya ba a ba mun gama ba gaskiya tunda ba mu dade ma da farawa ba in ki gama a gida kike sha'awa ba kike sha'awa ki bude shago a gida nake so in yi mm. to akwai wani kalubale da kike fuskanta a'a ba abin da nake fuskanta to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa ina kiran su da kowa ya dage ya koyi sana'a domin yanzu sai da sana'a ake ake biyan kowace bukata haka ba sai ka jira an maka ba mm. ka jira kai abinka da kanka fi a fannin boko kuma fa ina ba su shawara duk mai so ya ci gaba shi ma ya ci gaba da makarantarsa mm. shi ma saboda yana da amfani ko da nan gaba ne ke za ki ci gaba da karatun an Allah da zan ci gaba za ki gana ci gaba to me kike jira yanzu ki ci gaba ba a'a ba abin da nake jira to madalla malama Bilkisu mai gadon zinariya sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya